a da ɗumi muke kawo muku labarin ajiye makaman yanzu-yanzu, wasu 'yan da ɗaya baya da suka yi a yanzu-yanzu. yanzu yanzu ne muke samun wannan labari da ya zo mana inda waɗannan mutanen 'yan da ɗaya baya wato 'yan ta'adda suka miƙa wuya suka nuna suna bayan Abdurahaman Chani. baya ne dai muka kawo muku labarai kala kala inda wanda a baya muka kawo muku ajiye makamai na wannan wanda yake bin bayan waccan gwamnatin da ta wuce wato Idrisa Madaki wanda yake ikirarin jihadi mun kawo muku labarin cewa ya yi mubaya'a ya ajiye makamansa shi ma na ce yana bin bayan Abdulrahman Chani saboda irin jajircewar da ya yi a kan mulki inda ya yi bayani Idris Madaki yake cewa a gaskiya shi sai yanzu ya san ana mulki wancan mulkin da aka yi zalunci ne inda yake neman afuwar mutane akan a yafe masa kuskure ne ya yi shi ma ɗan adam ne inda inda muna ta ganin ƙungiyoyi na ƙasar Nijar suna ta a'aje makamansu akwai wata ƙungiya ma a Agadez da ita ma ta ajiye makamanta da kan cewa ita ma ta bi sahu. To CNSP dai tana ci gaba da ƙoƙari saboda tana kawo abubuwa na ci gaba a ƙasa shi ne wasu mutanensu ke ganin wannan ajiye makamai da 'yan ta'adda suke yi wani abun ci gaba ne kuma na abin a zo a gani a ƙasar. To, yi mana subscribe ku matsa mana alamar ƙararrawa saboda kawo muku irin wannan shirye-shirye. idan mun ɗora ku mana shiya saboda waɗanda ba su san labarin ba wato ‘yan uwanmu da sauran abokan arziki su samu labarin su samu labarin da ɗumi-ɗumi a duk inda suke sa muka kawo muku labarin da ɗumi-ɗumi inda waɗannan ‘yan bandaga su bidiyo ma suka yi suka ce sun yi mubaya'a akan Abderrahman Chani da kuma mulkinsa, saboda suna ganin abubuwan da suke faruwa ya yi daidai. So ku danna mana subscribe, ku latsa mana ƙararrawa a wannan tasha mu ta Jakadiyar Arewa TV inda muke kawo muku labarai da ɗumi-ɗumi. Ku biyo mu. akwai labarai zafafa ku danna description menene ra'ayinku akan wa'annan 'yan ta'adda da suka ajiye makamansu su ma suka ce sun bi mulkin abdulrahman chani sannan kuma menene ra'ayinku akan idrisa madaki da ya ajiye shi ma makamansa ya ce ya bi abdulrahman